a jihar sokoto inda muke karatu littafin adabun zafaf a kowane asabar yau asabar 20 ga watan muharram haka ne 21 ko 21 ga watan muharram shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a satin da ya wuce mun tsaya matsalar da ke magana game da idan aka gayyaci mutum yana azumi wajen walima so yana iya karbawa kuma ya ga damar ya kare azumi don azumin tsawuki azumi ne wanda yake mai azumi shine amiru nafsihi shine shugaban kai ne in ya ga dama ya ci gaba in ya ga dama kuma ya aji kuma mun karanta satin da ya wuce cewa an ta walima wajibi ne duk wani hagayyata dole ya ansa a yau za mu ci gaba da azumin da ya kare lokacin da ya je karɓar walima shi dole sai ya ranka shi ko ba dole sai ya ranka shi ba daga baya kuma za mu karanta mun karanta satin da ya wuce cewa ansa walima dole ne su wace irin walima ko kuma akwai wani abu da ana yi a walima yana iya baka uzuri ya kasance baka baka tafi ba wannan shine darasi na takwas ko na tara na tara a karatu yake tsammani ko kada muka dawo shi an na bakwai ba muka yi na takwas wannan shi ne na tara kafin mu fara tafi na ga wani ya shigo da leda fiye wata ana ta gogoriyo kun ga hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam albani ya inganta cikin sayyid jami'a ya ce afdalus sadaqati sadaqatul ma sadakar da ta fi kowace lada ta ruwa wannan yar karama ce yanzu wannan zafin da ake wajajen da ake karatu da sallar juma'a kawai ka biyo da jikka guda biyu kawai wanda mutum arba'in za su sha ka kawo ba karamin lara za ka samu ba inda ka san jama'a na taruwa abu ne ɗan kaɗan akan samu irin wannan lokacin sallar tarawihi lokacin sallar tarawihi sai ka in ka shiga masallatan da ake sallar tarawihi wannan ruwan na sace tota an zo da shi ake kokowa ana ta gogorewa kuma wani naira ɗari ɗari biyu ne ya mutum ya biyo da shi amma sai shaɗan ya sa sai ya sufukuci mutum ya kasance zai ɗaya ya fi ga almajiri waje ka ba su sadaka waɗannan kuɗi saboda yanzu masu sallah ne za ka tabbatar su a masu karatun ƙur'ani lokacin sallar tarawih sai ga masallatai mutane na ta zufa suna ta zufa sai ka ga sahu don dole ba a iya cika shi ya ɗauko wani sahu akwai masallatan da dole sai an yanke shi a yi wani sahu baya domin kana wurin irin zufan da za ka yi ba za ka samu na ba shi kuma na rukuni ce cikin sallah wani dole dole ana sallah cikin masallaci ya yi waje in ka bincika irin waɗannan abubuwan wata fanka ce ke bukata gyara ta dubu uku a sa wata dubu biyar a sa wasu yan kuɗi ne wanda ba su kai suka kawo ba amma dai hankalinmu ya tafi daga masallatanmu ba mu kula da su yadda ya kamata za ka irin na ƙananan abubuwan ya kamata a yi istiglalin farsa a wajaje da ake karatu A masallatan juma'a da kasan mutane na cikin rana suna bukatar ruwa yi guzurin ruwa daga gidanka a lokacin sallar tarawih yi guzurin ruwa daga gidanka zaka kwashi lada babba Allah ta tabaraka taala ya karba muna za mu tashi matsalar 32 la yajibu eh ya ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وفيه حديثان الأول عن أبي سعيد المخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابي فلما وجع الطعام قال رجل من القوم إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له أفطر وثم كانه يوما إن شئت mana ya ce la ya ji qada'u yawmin nafli baya wajaba ba dole bane sai an ranka azumin nafila da aka kare wajen walima ne ko wajen wani abu idan kana dauki da azumin nafila sai kaga bai ka kare shi gobe kai wani yayi bai ka kare shi karanka jibi yayi in kaga bai ka kare shi ba za ma karanka ba yayi watan baya wajaba ba wajibi bane in ka yi yayi in baka yi ba kuma ba wajibi bane ba dole bane sai karanka yake wala yajibu alaihi qada'u zalika Ba ya baya wajaba gare shi sai yaranka wannan yinin da ya kare azumi ya ci abinci da aka gayyace wajen walima wa fihi ne. akwai hadisai guda biyu da ke tabbatar da haka al hadisi na farko ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abu sa'id al Allah ya kara mishi yadda yana cewa sana'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman nayi ma annabi sallallahu alaihi abinci fa'atani huwa wa ashabuhu sai ya zo mini shi da sahabbai na cikinsu akwai abubakar akwai umar da suka zo wajen gida wajen gidan abu sayyid wajen cin abinci falan babu wubi a fa'am lokacin da aka aza abincin za su zo su ci ƙara rajulun min alƙauni sai ɗaya daga cikin mutane wanda ya wake a nabi sallama sai ya ce in ni imun. ai azumi nake ni don haka ba zan ci abincin ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallama ya ce da'akum akukum dan uwanku ya gayyace ku wata kallafa lakum kuma yayi muku dawainiya sun maƙala lahu sannan annabi sai ya ce ma shi wannan wanda ya ce azumi ya kai aftir wa makana hu yawman in shi'ita ka sha ruwa ka buɗe baki ka ci wannan abincin sannan sai ka ranka in ka ga dama mun fahimta ko ka dumme azumin nafila yana iya karyawa ya ramka in ya ga dama amma ba wajibi ba ne. amma yana halatta kawai kila saboda wani abu kai mai son a ce duk asalin kana azumi ne Ba ka sun ya kasance ya kuce maka sai nan ka ɗauki azumin sai wani abu ya gita kana son ka kare amma kuma kana son ka ce a ah, azumin nan wannan watan kila azumi ka ne so in yi bai ba zan kare na litinin yau zan ranka shi gobe talata ko zan ranka shi larba duk yana halatta ya kasance kai ranku kuma in ka kare shi baka rankan ba kuma ya halatta duka annabi ce mai yayi afkir wa sun makana, hu yau manta annabi ce mai in e, shi ita in ka ga dama asani hadisi nabi da ke nuna an hadisi ne radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء قال فجاءه سلمان يزور فإذا أم الدرداء متمثلة فقال ما شأنك يا أم الدرداء قالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة فجاءه وليس له في شيء من الدنيا حاجة فجاء أبو الدرداء فرحب لي وقرب إليه طعاما فقال المسلمان إذا أخذتكم إطعم قال إني صائم قال أقمت عليك لتفطرن ما أنا دعاك منها تأكل فأخر معه ثم بات عنده فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنعه سلمان وقال لا يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولذلك عليك حقا ولديك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ثم أبصر وسلم وأت أهلك وأت كل ذي حق حقا فلما كان في وجه السر قال قل أقول الآن إن شئت قال فقام فقام فتودع ثم ركع ثم ثم خرج إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره بالذي أمره سلمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لنسلك عليك حقا مثل ما قال سلمان وفي رواية سرق سلمان حديث نبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء cewa an karɓo daga Abu Juhaifa Allah ya ƙara mai da ce Annabi sallallahu alaihi ya yi ɗan uwantaka tsakanin Salmanu da kuma Abu Darda sahabbai ne guda biyu mutan mu'akha ko na yi bayanin ta sati biyu da suka wuce yanzu muna da sahabbai nawa da suka wuce mu ayi mu'akha tsakanin su dawa dawa yanzu muna da nan dawa da Salmanu da Abu Darda can bayan mun karanto dawa dawa da Abraham bin Auf dawa da Sa'ad ko tsaye Sa'ad bin Mu'adh tsaye wayannan su mun samu hudu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umartaka tsakanin su hu salmanu yazuruhu sai salmanu ya zo gidan abu darda dama abu darda shine al-ansari shine mutumin madina shi salmanu bufari sai ne salmanu bufari ko sai ya zo gidan shi domin ya ziyarce shi fa'ida ummu dardadi mutabazzila sai ya samu ummu jarja kasa kasa da tufafinta irin ba ta yi mai mijinta kawa ba ya kasance ta tsaya da dauda ta tsaya da tufafi inda ba su da kyawu lokacin malamai suka ce kafin a wajabta hijabi ne domin an wajabta hijabi ne a madina yanzu kuma ba da idan hijira bane ana mu'aka bane muhajiri na wal'ansa ana mu'aka wa suka zo zaka ba a wajabta hijabi wannan ya zuwa lokacin inda matar wani yayin magana da kasa da sauransu sun sa ka abuwa suka fara falla ma ai daga baya aka ta magana ko don ka abubuwa haka suka tafi tadrijiyan sai faƙala sai ce ma sha'anuki ya ummar darda yace me kira mun ya ummar darda ni ganki haka kaca kaca qalat tace inna akhaka abad darda yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar tace dan uwanka abu darda yana tsayuwar dare ya kumun laila wai sumun nahara yana tsayuwar dare yana azumin yini wata shi kullun azumi yake kullun tsayuwar dare yake laisa lahu fi shay'in min ad-dunya hajatun bai da wata ko min na duniya kana ganin ni mai kawa a matsayin mata sai tisha bai bukatar wannan shi kullun azumi yake kullun tsayuwar dare yake gaba daya mun karanta ne irin haka a baya ko wani sabi ne na abdullahi bin amr bin al-as mun karanta ko shi ma haka yake yi ah, suka je inda annabi sallallahu alaihi wasallam amr bin al-as shine mahaifin shi Yaje ziyarar shi don shi ake so idan aka aurar da yaro ko yarinya uwaye su dinga ziyara daga lokaci zuwa lokaci in suka je su ga wani abu da bai dace ba za a gyara in yarinya ce aka aurar aka je za a ga wani abu kila in wata za ta je za ta ga wannan abin da kike babu kyawu mitsaki ka za ki gyara da farko sai ta ji ya kasance ta saba sannan sai ya kasance a barta haka shi ma mijin yana da kyawu baba ne ya dinga zuwa yana tambaya ta ce ake ciki a kaza abin da ka ɗauko kaza ba za ka iya bai da ka ɗauko kaza haka ake yi amu bin al'as ya zo gida ya je ki shi sai ya tambaye mata shi ya mijin ke kishi mata gaya mai haka ta ce ai yana tsayuwar dare kai da dare da bayan isha ya haɗa su ba sallah yake kuma yi ni azumi ya kai kawai tashi da azumi sai ba ya gane akwai matsala wannan ba ya gane akwai matsala wannan ba ya da ba mu cewa wannan mata za ta cutu sai ya je kai ƙaratayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa bane don mutum ya kai karar mahaifi ne inda annabi sallallahu alaihi ya kai shi inda liman inda wani mallan cewa a tunatar da shi abu kaza yayi duk wannan bai da illa da ya kai ya ga annabi sallallahu alaihi ya ce idan kana iya haduwa da kai da shi inda nake ku haɗu suka zo su biyu sai ya ce mai an bani labarin kaza kake haka ne ya ce eh ya rasulullah sai ce to yayi yawa da za ka dinga azumin kwana uku kowane wata sai ya ce inni utiku aksara min zalika ya rasulullah ina iya yin abin da ya fi kwana uku ya rasulallah annabi ya ce kwana biyar ko wani wata ya ce ni utiku aksara min zalika ya rasulallah ya ce ina iya fiye da haka ya rasulallah ya ce mai kai azumin kwana goma a kowane wata ya ce ni a jiru biya kowatan ya rasulallah wani ƙarfi nake ji gare ni ya rasulallah kwana goma sun yi mini kaɗan sai annabi sassa ya ce mai to kai azumin annabi dawo ka yi azumi yau ka sha ruwa gobe ta ce ni uke ku aksara min zalika ya rasulallah ina iya wanda ya fi haka da daga ce mai la aksara min zalika babu wanda ya fi wannan sai ya shirya da shi akan haka a yamun ma ya gaya mai kai kwana ka tashi kai sallah ko kai sallah ka tashi kai kwana ya shirya da shi ya ansa da kai ya ansha azumi annabi dawuda yana ganin cewa da an bashi ya ci gaba sai da ya tsufa ya da na bi shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yana tsufa yanzu ba ni iya azumin dawuda ma yana wahal da ni to haka yake in an je gida akan samu matsala akan gane matsala in dattijo zai je gidan zai gane matsala wannan haka yake al'ada haka take annabi sun sai kan je gidan nana Fatima kan je gidan nana Fatima ya bincika annabi Ibrahim ya je gidan ɗane annabi Ismail ya bincika ko yace ma matar ya mijinki yake ta ce baya ba mu abinci tafiya yake ban mu ta yi ta wannan abin yace in yanzu ki ce mai wani tsoho na gai sai kuma ya ce ga yiyar ex bata babeka ka canza kofar kofar gidanka kofar kofar gidanka haka aka ya canza ta ka canza a gambuna ko kaure na gidanka yace wannan mahaifina ne kuma ke ce canza ala kulli halin saboda Salmanu yayi inda Abu Darda'i ya sa ya gane akwai wata matsala wanda kuma hakan ya kamata manya iyaye muharramai su dinga ziyarar abokan 'ya'yansu da waɗanda ke kasa gare su domin su bincika ya akwai matsala ta ce a ɗan uwanka abu da daɗi bai da buƙatar komai na duniya shi yana azumin dare yana azumin yini yana tsayuwar dare faja abu da daɗi hababi ne abu da daɗi ya zo ya iski salmanu gida ne ya yi marhaba da shi ya tarbe shi wa ƙarraba ilaihi ta'aman ya kawo mai abinci ya ce ga abinci an yi ka zo ka ce kusantar mai abinci faƙala lahu salmanu sai salmanu ya ce ita kai ka ci mana da kai ne mai gidan ka ci ƙala in ni sa'imu ya ce aini azumi ne kai ƙala samtu alaika la tufiran na hu ila na rai maka rantsuwa da Allah ka kare azuminka ma ana bi akilin hatta ta akula ni ba zan ci ba sai kai ka ci fa ma ma'ahu sai ya ci don yin wa bakun ya ci mutu akwai irin wannan rantsuwan ko mutum ya ranke da Allah sai kai abu kaza shine mai Allah yake ce ma aymanu talaki rantsuwar saki mu ce in ka ga ne baka ci abinci wallahi in baka ci ba mata ta tasa har an samu matsala shine aymanu salati rantsuwar saki ko kuma in baka kaza ba mata ta tasa to irin wannan haramun ne a yi wannan asali domin in bai baka gitta kanka da auren ka ya gittu da sabanin malamai da mafi yawa suna ganin kuma ta sakun in dai an gitta shar'i an ce ba ai kaza ba aka yi kaga akwai matsala amma akwai wa'anda in suka yi wannan rantsuwar sai ta abu annabi sun sai ya ce Allah yana da wasu mazaje in suka rance da Allah sai an yi abu kaza sai an yi ya ce mutane ne wa'anda yake in sun zo ga kofa in guje su yi ba a bari su shiga inda mutane in sun zo suna cewa suna su su gawa ne kai da tafafin na ragar su zame mai gida sabbe ne ba ka gani ne ba amma annabi ce in sun rinke ma Allah sai yayi abu sai yayi shi in suka ce sun rinke da Allah sai an yi ruwa yau Allah zai ce wannan tun da ya rance da Allah yana da girma ga tun da ya rantsuwa kai kai yayi kafara tun da ya rantsuwa ka rantsuwa sai ta faɗi sai Allah ya ce ayi ayi abu akwai su da yawa akwai Anas ko lokacin da na Bara bin Malik ne akwai Bara bin Malik lokacin da Bara bin Malik shi aka kawo mahaifiya ce shi aka kawo gogote baffatai akwai Anas da aka kawo na Anas bini anas bin nabar akwai anas bin nabar lokacin da aka kawo a babbo tai ara inda annabi sallallahu ta ce sun yi hada da wata ta cire haurin <laughs> ta ta cire mata haƙura. sai annabi sallallahu alaihi ta ya hukunci ta ma a cire mata haƙura. Wasu sinu wasinnu sinu ko Suna ta cire haƙura a cire mata sai ce za Allah haƙuran gurgurda za a cire gaba da yini wallahi ba za a cire mata haƙura ba sai za Allah sai ce ya anasu kitabullah ya anas littafin Allah ya ce a cire babu za a yi sai an cire an kira wanda zai cire haure kawai wacin kake ta yayi da annabi sun sai yace Allah yana da wasu mazaje in sonan ce mai baya bari ran so su tafi a banza ya rinke ba za a ce ba Allah ya sa wacin ta yafi da aka kai sai na abin kwarai in mutum ya yi rantsuwa cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan ya yi rantsuwa ka sa kai ta bai asul ka sa rantsuwa sai kai ka tafi a banza in ya rance sai yi abu kaza ka tun da wani ya rance zan yi kaza amma dai kuma babu kyau kai wadannan rance rance su ne imanu talaki kawai kai kai wallahi in ba a kaza ba za a yi kaza to babu kyau da ka sai ce mai wallahi sai ya ci shi kuma fa akala ma a ya ci sun ma ba ta inda hu sai kwan inda shi ke falamma kana min al-layl lokacin da dare yayi arada abu darda'i an ya kuma sai abu darda'i ya so ya tashi zuwa sallar qiyamul layl da ya saba fa mana abu salman sai salman ya hana mai wa qala lahu sai ce mai ya abu darda'i inna li jasadika alayka haqqan ya kai abu darda'i jikinka fa yana da haƙƙi akan ka a musulunci jikinka yana da haƙƙi akan ka wani rabbika alaika haqqan ubangijin kama yana da haƙƙi akan ta lokacin ya kamata ka tsaya kai wannan bautar wani zaifika alaika haqqan bakon kama yana da haƙƙi akan ka wani ahlika alaika haqqan iyalan kama suna da haƙƙi akan ka sun wa aftar ka dinga azumi wata rana wata ranka dinga shan ruwa wa salli ka dinga sallah wani lokacin dare wa aki ahalaka ka dinga zo mai iyalanka wani lokacin dare wa ati kulla zai haqqin haqqahu kowane mai haƙƙi ka bashi haƙƙi ne falamma kana fi wajhi subhi lokacin da alfijir yayi kusa fitowa kala sai ce mai kumin ana in shi ita to tashi yanzu kai sallah in kaga dama yanzu ga ya dare yayi kusa karewa in kaga dama tashi kai sallah kala fa qama fatawadda sai suka tashi su biyu suka yi alwala thumma raka'a sannan suka yi wasu raka'o'i thumma kharaja ila salati sannan suka fita zuwa sallar alfijir sallar asuba فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان sai abu dardari sai kusa bayan an gama sallah inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi ga abinda salmanu ya ce mai fada fata wanda salmanu ya bashi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya abu dardari innal jasadika alayka haqqan hakika jikinka yana da haƙƙi a kanka mitla ma kala salmanu gwagwada yadda salmanu ya ce wafi ce a wata riwaya annabi cewa yi sadaka salmanu salmanu abin da ya gaya ma ya yi gaskiya don ka aise su sese ko bi a ɗauka yadda ake iyawa a haɓɓul amali ilallahi adwamuha wa in kalla mafi aikin da Allah ya fi so shine wanda aka dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan ne da muke tashi da dare ka a ɗari ko kuma ya dinga azumi kawai ya kwana goma sha biyu yana azumi ya bari kuma sai wata shekara ya ɗauko wa ɗauka a gare ya dinga azumi a tane a tane ko alhamis alhamis kaɗan kaɗan ya fi ko kuma ya dinga duk dare ya tashi ya ka uku in yake iyawa gobe ya tashi ya uku jibe ya tashi ya uku ya fi wata ranya ya yi ɗari baya komai wani mutum gaba gara aka yi wani babban mai kuɗi ne wani ya magana sallah bai tashi sallah cikin lokaci ce ni da karka a dubu in tashi kuma haka yake wata yake wai tashi ya ta sallah haka a dubu to kuma shi ke nan sai wani lokaci ta fahimla haka wannan wani abu ya shiga ciki wani ba ta fahimla ce inda ma tana tuna ce to ta ake cewa a ta yi guda biyu ko uku zuwa lokaci lokaci amma ta fahimla ka haɗe ka ta kai dubu gaba ɗaya a ranar babu kwanakin da baka yi ba ga akwai matsala so a sallar nafila haka ake so ya kasance da duk aikin kwarai ma ko sadaka ne ma za ka iya dawoma kana iya yi kaɗan kaɗan abin nan in bai zan iya dagewa ina bai azumi ne in yi haka zan iya dagewa karatun qur'ani ne na ibn makaina kullum ina iya feji uku feji hudu hizib biyu uku kullum amma zan yi to ya fi wata ka tsaya kai kai sai kaga kuma da kai da Qur'ani sai can ba a rasa ba kuma in kaga ka tuna shagan nan fa na taba karanta hizo kaza ban kuma dawa in karanta a'a gara dai ka ma kanka abin da kake ya kuma ko rayuwar duniya haka ne ka doki abu sai sai su wanda kake waye ya daure ya fi ka ɗauki mai wahala cikin wannan hadisin me mahallin shahid din karatun mu na cewa ba sai an rasa azumi ba an sha kare wadda ya ce ya ranke mai da Allah sai ya kare azumi kuma bai ce mai ya ranka ba kuma da suka je da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mai sai ya ranka ba don da yayi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Darda ya ba shi labarin abin da ya auku tsakanin su da Salmanu amma bai ce mai bai ce mai ya bai ce mai ya ranka ba sai matsala ta gaba ترك حلول الدعوة التي فيها معصية ولا يجوز حلول الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها أو محاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع وفيه أحاديث الأول عن علي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فرأوت رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> فجاء فرأى في البيت في فرجع قال فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي قال إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير yace tarku hudumi da'awa allati fiha ma'siya bayan halatta gayyata yin akwai sabon Allah ciki mutane ne sun gayyace ka walima aure amma kiɗe kiɗe ne za a yi to bayan halatta ka ka halarci wannan wuri sun kire ka walima aure amma maza da mata ne za a zamna wata kuɗe bayan halatta ka halarci wannan walimar sun halarce ka walima aure amma har da giya za a sha bayan halatta ka halarci wannan walimar sun halice ka sun gayyace ka walima aure amma cikin coci ne za a yi kamar da zamu zo mu jiya wannan baya halarta ka halarci wannan duk wani abu akwai sakon Allah a wurin to baya halarta ka halarci duk inda aka samu Allah ko da gayyata ka aka yi yace wala yajuzu huduru da'wati idan shamalat ala ala ma'siya baya halatta a karba duk gayyatar da ta kunshi sakon Allah illa an yaksuda inkaraha wa muhawalata izalatiha sai dai in ka tafi ne domin kai musu wa'azi an ga yace ka ne zaka je kai musu wa'azi ko kai kokarin bushe shi to to haka yana halatta fa in an an bushe to ba alhamdulillah wa illa wajaba ruju in ba haka ba ya wajaba sai ka dawo akwai malami mallami da aka taba gayyata NTA ana bukukuwan sallah aka kunna mai yare ya kawo gare shi malama da zai mun nasiha sai ka ɗuma ka fata kakku yadda kowa ya kuma samu kuɗi ba ya halatta yawa ya yi wanda ya yi za shi in kari bayan ya gama sai ya tafiya sai kai to duk inda ga yace kai akwai sabon Allah idan in ka je ba za ka yi in kari ba ba za ka yi magana ba ya halatta ka ta akwai sabon Allah kawai sai yi zaman ka sai ka kama kanka daga zuwa wannan wurare sai in wurare ne na dole na cilas cilas wanda yake babu yadda za ka yi kun wani abu ne na cilas sai ka tafi sabon Allah ya zo kun ba wuri ne za ka iya bari ba to babu yadda za ka yi wani malamin mu Dr. Abdullahi Murad ya ba mu labari ya ce ɗalibin albani ne ya karatu gari sosai ya ce ran an gayyaci albani wajen wani taro ya ce yana ne yana gani za ka tashi za a yi national anthem a tashi tsaye a national anthem shi albani yana ganin ko mutum bai kamata ka ta san matsayi ba balle national anthem ta tashi tsaye tsaye sai ce sai ga ya tashi huska sai akwai kyama a ciki ya gusta ya su amma ya tashi saboda kila wannan ya fi zama aflan gare shi a wannan wurin domin kila inda ya karbi kila wasu abu su amfu wanda za su kai ga ga kila abun da ya kai na alheri su rasa kila a sa shi a gidan kuku ko ya rasa wasu abubuwa da sun fi muhimmanci bisa ga irin wannan abin sai ba irin wannan lalura ba in ce ka ko ina ne ya ce ka kun samu Allah a wuri to bayan halatta ka karba sai in ka tafi da niyyar za ka yi musu wa'azi in ka tafi da za ka yi musu wa'azi wani yana halatta yace akwai hadisi wa fihi ahadi akwai hadisi da ke nuna haka al-awwal na farko an ali radiyallahu anhu qala an fako daga ali Allah ya kara mai yadda ya ce sanatu fa'aman fa da da'awtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi abinci a gidana sai gayyato annabi sallallahu alaihi wasallam fa jaa fara'a fil baiti tasawira sai ya zo sai ya ga hotuna a cikin gidan an saka hotuna a labule kamar da za mu zuwa zai zo hadisi zai zo bayani ala fakultu ya fara ja'a sai annabi ya koma ya shiga ala sai ya fakultu ya rasulullah ma arja aka bi abi anta wa ummi ya manzo Allah min mai da kai ina ba da mahaifina da mahaifiyata fanka gare ka min mai da ka nika ka koma kala inna fil baiti sitran fi tasawir ita ko wani labule a gidan ko a dakin na ga akwai hotuna gare shi wa innal mala'ikata la tadkhulu baytan ta tasawir mala'iku ba su shiga gida gida da adda hotuna za ka sai ni koma kun ga an gayyato annabi sallallahu alaihi wasallam gai ma gidan kashi ne aka gayyace shi kuma dan shi ya gayyace shi Ali bin Abi Talib dan gidan amma da yazo ya ga abin da abin kyama ya ga hotuna ga labule an karkafa sai ya ce koma baya halatta ya zauna irin ya zauna irin wannan wurin zo za ka shiga gidajen mutane ka ga falo akwai hoton ango da amarya allaka sama wani falo hoton tsuntsu allaka sama wani falo hoton wani babba allaka sama duk irin wannan abubuwan ba su da kyawu bai kamata mutane su ban wani hoto da ke a jikin bango su ba a ga gani kuma ciki da suke tashi su yi talla ciki suke tarbon baki suke suke ci abinci babu kyau wannan munkar ne wanda ya kamata a wa mutane wa'azi cewa lalle su tabbatar da cewa sun gusar da shi wallahu ta'ala a asani hadisi biyu عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله قال فقلت فعرفت هكذا كفري فعرفت نعم فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النملقة فقلت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوكلها فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور وفي رواية إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحل ما خلقتم وإن البيت الذي فيه مثل هذه الصور لا تدخل الملائكة قالت فما دخل حتى الصورة طيب الثاني حديث النبي وأنا عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة أن كبر عائشة الله يدد إتشي وتاتي ونفلو فيها تصاوير فيلو يانا هو تنا فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب lokacin da annabi sallallahu alaihi ya gani sai tsaya bakin kofa sai yaki ki shiga falam ya bai shiga ba haka ne karanta kan ce karanta haka ya kamata amma kuma ya zo da cewa fa araftu ya ce da ko a arafta fi waje hil karahiya sai ni ga kyama a fuskar shi fa qultu saboda wannan fa qultu ka dole mu ce fa arafa ko sai zan yanzu take magana an abin ake ma iltifat a balaga yanzu ya juya da araba Allah ba ya kuma yanzu take magana fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah atubu ila Allah wa ila rasulihi ina tuba zuwa ga Allah da zuwa ga manzon shi ma za aznabtu wani zunubi ne da za ta shiga daki na ka fasa فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرق من ميلا باين wannan wannan filon da ni gani fakultu sai nace ishtaraytuha laka litaq'uda alaiha na sai shi ne domin ka zamna akai wa tawassadaha domin kai filo da shi faqala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ashaba hadhihi suwar ya'maluna hadhihi sawira. annabi sun ce ma'abuta wannan hoton ga wani riwaya waɗanda ke yin wannan hoton yu'azzabu na yawmal qiyama za a yi musu azaba ranar alkiyama yuqalu lahum ace ahyu ma khalaqtum ku raya abinda kuka halitta kun je kun zana doki kun je kun zana mutum kun je kun zana to Allah da ya nashi rai yayi mai tunda ku kun je kun zana yanzu ku sa musu rai kuma innal baita alladhi fiha mithla hadhihi suwar hakika gidan da hajja in ko kuma mitu hadin suwa gidan da da irin wannan hotunan la ta da kulhul mala'ika mala'iku ba su shiga gidan qalat tace fa da kala hatta akhrajtuha annabi bai shiga gidan ba sai da ya cire wayannan wayannan filallan don haka kun wannan ya nuna ta an gayyace ka wurin da akwai sabon Allah duk da wannan ɗakin masu shi amma bai shiga ba sai da aka fidda wayannan abubuwan na sabon Allah asali abu na uku hadisi na uku قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقع لنا على مائدة يدار عليها الدخم وعلى ما ذكرناه جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم والأمثلة على ذلك كثيرة جدا فأقتصر على ما يحضرني الآن منها مفضل أنت؟ يكشي hadisi asali hadisi na uku qala sallallahu alaihi wa wa sallam annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce hadisi Abdullahi ne Abbas ne yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru alaiha bil khamr kada ya zamna a teburin da ake gewaye giya a kan shi da kasance cewa kai ba giyar za ka sha ba sai ka zamna a tebur wani shi kuma yana shan giya kada ka yi haka za ka masu zuwa nysc ya kasance abokinka ne shi yana shan giya sai baka shan giya an kama abinci kana ci shi yana shan giya kana ba da labari ba daidai ba ne sai mata in yi an kama akwai giya a teburin to kada ka zauna a wannan teburin ko ba kai za ka sha ba ko wanda ke zuwa kasashen waje irin haka yana ta aukuwa tsakanin su na ba ku labarin wani wani tafiya da na yi na taba fita wata tafiya ta kama ta karatu ni fita da wasu mutane mu biyar ni dai an musulmi cikin su akwai ɗan amerika ɗaya akwai ɗan akwai ɗan amerika ɗaya akwai ɗan ɗan vietnam guda biyu akwai ɗan indiya ɗaya da ni lokacin yi lokacin ci abinci yi, sai suka nuna wani restaurant mai kyau yana da kaza yana da kaza amma da ba gidan giya ne sai ne ni kokarin gamsar da su cewa lalle ni ba zan shiga gidan giya ba ba zan ci abinci gidan giya ba sai suka amince suka bera a gina sai muka samu wani restaurant muka shiga inda ba a fi da giya bayan mun shiga ko da suka yi oda abincinsu ni kuma lokacin sallah ya yayi a london ne ba in ba ko ina masallaci yake ba ila ka yanka ta musamman masallaci suka ba kamata inda masallaci yake ba za ka zan cewa ya gefe in yi sallata da je yi sallata fi su yi oda abinci ko da na dawo ni iska su yi oda alade har <laughs> an gudu ba ke <laughs> na hana ta yi jiya ga ayo da alade sai suka ce haga ah, wi mun yawanci a ali kuma yin zauna daga can ko ba ba abin da zai iya ci ɓoye haka sai kame kame ko ta koka kola koka kola ba bai da ayin kai sai inda ana sai da alade a wurin amma ne ke bake ci ban san ko an sa abin da aka sa aka ɗebo nama alade bare aka sa aka ɗebo ko ne ban labari cewa ya ajiye kayan hanayi sun ya fito da ruwa abinci da wani ya zo ya toka ya dafa alade bayan ya gama sai gaya mai cewa da Allah ya haƙu na dafa alade ita amma zan wanke shi da ba ta shi wata ta bayyana hali kullum ki ba duk dukkan ta zai zan kawai bai iya ga ka ta fasa da alade ya lanke shi bai daure ta fasa gobe ya gani shi bai iya to irin wannan ne akwai kalubale irin wannan suna da yawa da mutane a gefe da yawa suke fuskanta zai kai baka da wannan kalubale yana cikin ni'imar da kake zaune a ciki wani shi cikin haka yake zaune har abada wani karatu ya kai shi wani nysc ya kai shi zai gama shekara ɗaya zai gama shekara hudu ko wani kuma haka yake haka haka haifai ciki yake za ka kullum shi addini cikin wahala yake ta ƙoƙarin sai ya gushe maka za sai ya gushe maka za wasu hukuncin hukuncin kuma ba su ma yiwuwa dole sai dai a ji tsoron Allah gwargwadon yadda yadda aka samu dama ayyo ah, don haka baya halatta mutum ya zama inda ake shan giya a teburin da ake shan giya ya zama haka mala ce wa alama da karnahu jara alaihi amalu salaf as salaf. yabin da muka faɗi haka aikin amal salafu Salaf ya tafi magabata mana managarta haka suke yi in suka zo ga waje akwai sabon Allah ba su tsayawa radiyallahu anhum Allah ya da su wal amthilatu ala zalika kathiratun jidda misalai akan haka suna da yawa fa alama ya ma yahbubuni Ana amma zan kawo abin da zo min ga kai yanzu min ha na cikinsu akwai an afdal maula umar anna umar al-khattab radiyallahu anhu hina qalima ash-sham hina qalima ash-sham fasal fasal fasal ala rajul min al-nasara فقال لعمر إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك وهو رجل من قدماء الشام فقال له رضي الله عنه إنا لا ندخل حدائثكم من أجل الصور التي فيها نفرقوا an aslam maula umar an kafo daga aslam wanda yake ɗantaccen bawa ne na umar bin khattab anna umar bin khattab radiyallahu anhu hina kadima sham to umar bin khattab Allah ya jira shi lokacin da ya je sham da aka bude sham fa sana'a lahu rajulun minan nasara sai ɗaya daga cikin nasara ɗaya daga cikin shugabansu ne shugabannin su ne sai ya mai abinci faƙalar umar sai ce umar in ni uhibbu an ta ji a ni wa ni ina son ka zo min ka karrama ni alka wa ashabuka kai da sahabbanka ku zo inda nake muku abinci ku ce wa huwa rajulun min umama isham shi wannan ɗaya daga cikin manyan manyan mutane sham ne faƙala lahu umar radiyallahu anhu sai umar Allah ya ji da shi ya ce mishi inna la nadkhulu kana'itakum mu ba mu shiga cocin ku min ajli suwarin latifiha domin hotunan da a ciki domin ka shiga coci akwai mutum mutumi hotuna za ka ga an yi talakawa an yi kome ya ce don haka mu ba mu shiga ba mu shiga a irin wannan wuri kuma wannan hadisi yana nuna cewa wanda ba musulmi yana iya gayyata wanda an musulmi kuma ya tafi a ta da wani wanda an ba musulmi ba zai maka abinci a gida ne kuma ya kasance a gidan nashi ba mu abin samu Allah ba da giya ba da giya yayi ma abinci ba ba da alade ba ba da komai ba ina da labaru da yawa irin wannan wanda suka shafan da kai akwai wani mutum na ɗan naja tare najeriya ne kun fa najeriya ne yana zama a uk sai yadda ya ce ni da ni wasu cewa gobe mu zo gida ne don allah zai dafa muna abinci in to shi ke nan za mu sai ma amma ka san banci ko ne sai halal ya ce shi ke da muka zo sai ya yi kifi sai ya kifi sai ya kawo ya ce zo ka dawa yake min wallahi sai da ya je halal shop ya je ya kawo shi sai wani da halal ya wata ta ake yi halal ne babu wadda ba halal ba amma ki kawai tun da za ta halal za ta yin sai ya ce da shagon halal sannan ya kawo tun zai ba wanda zai zo wanda zai zo to in in in haka kirista ya gayyace ka ko ba musulmi ba ya gayyace ka kowanne iri ne wannan kirista ne ya gayyace umar amma bai ce mai ba mu ansa a gayyace kiristoci ba bai ce mai ba ce a mu ba shiga coci saboda waɗannan hotunan da a ciki kan ta muna mishin nasir albani ke cewa hashiya wa alam anna fi qawli umar hada dalilan wadihan kainan a to wajen ka baka da shi ba shi ba shi ba shi nasa واعلم أن في قول عمر هذا دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحلول في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم وليس وليس أن الأمر وقف عند هذا الحد ولكنهم مع الأسف الشديد يسمعون كلمة الكفر والسلام من بعض المتكلمين فيها وأن يكون مسلما ثم ينصتون ولا ينطقون ولا يظهرون حكم الشرع في ذلك وهم يعلمون مثل قول بعدهم إنه لا فرق بين مسلم ومسيحي الدين الدين لله والوطن والوطن والوطن للجميع وحكم آخرين بشهادة وحكم آخرين بالشهادة لمن ليس مسلما ما علمه أن المسلم أن المسلم نفسه لا يحكم له لا يحكم له بشهادة الله بشروط معرفة ما إلا بشروط معروفة إلا بشروط معروفة لديه وغير ذلك من المخالفات فإنا لله وإنا إليه راجعون شكنا سنة بان يتشوى أعلم أن في قول عمر هذا دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ yace ka san cikin cewar da Umar yayi wannan cewa ba mu shiga cocin ku saboda ko hotuna ciki akwai dalili bayyane akan kuskuren abinda wasu manya suke yi an ce mashayar yana nufin ko na mallamai ko na ashefu ana ce matsoho shek babban kabila babba ana ce mamallami wasu mallamai ko manya suke yi min min al-quburi tilka na'itil mumtali'ati bisuwari wat tamathil zuwan su a cocina da suke cike da mutum mutumi da hotuna istijabatan minhum li ragabati ba'd al-mas'ulina aw ghayrihim kawai suna ansa gayyatar wasu masu mukami ko kuma wasunsu walaita annal amra wa kafa inda hadal had da ne a ce nan al'amarin ya tsaya kawai an gayyace su ne wasu manya sun gayyace su sun halatta ya sun halarci gayyata a cocin da hotunan suke shi ma baya halatta amma inda ma na al'amarin ya tsaya amma ya wuce nan walakin lahum ma al'asafi shadid sai dai tare da baƙin ciki mai tsanani yasma'una kalimatal kufri wad balali suna jin kalimar kafirci da ɓata. min ba'dul na fiha daga masu irin magana da irin kafirci a wurin wa ya kunu musliman dai ma musulmi ne thumma tuna wala yuntiquna sanan sai shu ba su ba su cewa komai amma irin wannan ko wajen mu akwai wahala kace kai magana ko yanzu misali an tashi wani babban abu ba coci ba babban abu na kasa gaba daya wanda yake musulmi da haƙƙi kafiri yana da haƙƙi idan an yi abu na kafirci wurin ba ka yi wa'azi ka da Allah ko ba ka iya tashi ka ce misali aiki a buɗe addu'ar musulmi musulmi sun guda, ka ce a buɗe addu'ar kiristoci wani ya ba da neman fada sai ka ce ba uba ba ne lam yalid wa zubi yulad kamar hikima ba za ta ba da kai haka ba ko na farko ba za a kazakke in na fa'ati zikira na farko ba za ta yi amfani ba na biyu kila ba za ta ba da wani sura kila ma don shi shi kan shirin na sura ba ne tashi ana national anthem din kuma bai ce musu national anthem ba a tashi ga national anthem ba wata lalura tana sa kai haka amma duk in ba lalura ba to baya halarta kaga an yi irin wannan abu da babu kyawo kai shu sai ce wala yuzhiruna hukuma shar'i fi zalika ba su bayyana hukuncin shari'a akan haka wa hum ya'lamuna alhali sun sani mithla qawli ba'dihim kamar cewar da wasu suke yi a gaban su sai wani ya ce innahu la farqa baina muslimin wa masihi yace babu bambanci tsakanin musulmi da kirista ce addinu lillahi wal watan lil jami' addini Allah aka wa amma kasa ta kowa da kowa ce babu bambanci yace wa hakama ba'dhum na wa kama akarina bi shahadati liman laysa musliman yace haka min ya kai wasu ma sun tsaya irin wannan wajen suka ce wani ba musulmi ba cewa yayi shahada ya suka ce yayi shahada ma ilmihim anna al-muslima nafsuhu la yuhkamu bi shahadati illa bi shurutin ma'rufatin ladayhi tare da sanin cewa duk da musulmi ya rasu ba a cewa ya yi shahada ne ya cika wasu sharuɗa wani sanannu ne sharuɗa a wajensu wa gairi zalika da irin wasu waɗannan abubuwa da aka yi na sabo miyar mukhalafati na saba mashari'a da aka yi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala kulli halin baya halitta mutum ya halicci inda da sabo yanzu misali in a gayyace ka kawai wani tsaurin aure a coci kaga wannan ba wani uzuri ne wanda zai kai ka coci tsaurin aure ko a gayyace ka lokacin da muke karatu a kamun jana'iz wani ya turo tambaya yana halatta in je binne gawo wanda ba musulmi ba ce eh, yana halatta amma ba bikin binnewa ba binnewa yana halatta lokacin da abu ɗalib ya rasu yana kan kafirci ali bin abi ɗalib ya zo ce ma annabi inna an maka bala kadamata mata baffan nan naka ɓatacce ya mutu sai ce je ka binne shi Ali bin Abi Talib musulmi ne amma shi je binne Abu Talib baban shi wanda ba musulmi ba za ka binne kafiri yana halatta ka je a binne kafiri amma abin da kin yi a binne shi kai yawa mutane wayi ba a jirgin binne yawa na kiran Jesus ana tsayuwa kowa ya saba kakin kaya kai ma kasa wannan biki ka halatta wanda ke baya halatta ka halarci irin bukukuwan nasu da abin da ya kama da haka za ka mu kiyaye duk abubuwan da muke musamman wanda lalura sassa yanzu mu da muke zama ya kai Najeriya ko wani abu da don dolin dole ne na lura ne kina da wani babban mukami ta je a wajen da an gayyace ka dole sai ka tafi kila a wannan mukamin kana kare man musulmi wani abu a wannan wurin sai ka ce tun da za a buɗe da addu'ar kafirai kai ba za ka je ba kaga ba zai yiwu ba ne, saboda ba za ka ce a buɗe ta musulmi ɗaya ba a haka nan a ƙasar su kuma ba za a yi baɗin ne kuma ko ka yi maksurin ba zai kai ba wannan sai kamar lokacin da adam sallallahu yana maka yana gani ana tsawafin ɗakin Allah da gumaka ciki ko ya ce a cire su ba za a cire ba ko ya tafi ya cire su ba za a bar ba saka wani musiba kawai za a kai ga wanda ya fi wanda ake ciki tsanani amma muddin ana iyawa a tutsaye aka yi a ga cewa an yi ba kamata ya yi mujamala ba abu na gaba ka karanta عن ابي مسعود عقبه بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال اتى البيت سوره سوره قال نعم فابى ان يدخل حتى kasar suraka sun mara ha. Ana bi maskuli na rabi Allah wa Allah, kuma ba gini an muke nan Allah ya ƙara mai yadda an na rajin wasu na ala a amal. Cewa wani mutum ya yi mai abinci ya gayyace shi kuma abinan ne gaya muku tafi biyu su kawace abinci a gayyata wani abu ne wanda sananne ne suna ce abu ne da ta bai kai abin da mutane ke ziki. Kudin ya cewa mutane suna ce abinci gidan ku don Allah. Kai ka sanke ka ajiye buhuwan shinkafa kai kawai ake dafa masu yayan ka. Wata nan da nan wajen karatu ka dimi mutum ɗaya biyu ku da ba su da aure wani ɗan abdurrahman haka kama shi wani ɗaya kuma jafar haka kama shi ka ce musu ku zo gida mu ci abinci daidai ne gaskiya lokaci ana yi da yawa ana yi da yawa ana yi kuma har yanzu ana yi zaka ya kamata abu ne mai kyau musamman masallacin juma'a bayan ga masallar juma'a ka ga wani ka ce yau zaka ta juma'a yi abinci da yawa lokacin da muka karatu madina waɗanda ke da aure in za su fita su je su je masallacin yawa sai ce mata su ayi abinci da yawa kawai akwai inda kake zuwa kana jin yunwa akwai inda kake zuwa bayan masallaci ma kaga wanda ce mu je gida na mu ci abinci mu gida na mu ci abinci to wannan yana da kyau wanda zaka yi za ka gani ta a ce wani faɗa wani restaurant amma dai ba ɗaya na ingila ka ce kowa biya maka ne bago <laughs> in ka gayyace su a nan najeriya kai za ka biya ma kowa ya yi abinci sai ya gayyace shi fada abu ya gayyace shi faƙala sai ce afil bai ce sura a gidansa akwai hotuna kala na'am yace akwai fa ba an yi da kula hatta kusira sura sai ya iya shiga sai da aka kare wannan hoton ko mutumin mutum mutumin sun mara kala sanan ya shiga na karshe ayar mama wazari rahimahullah la yafuru wali la yafuru wali mata fiha ibnu wala mi'za tayyib nan na kashe karo daga al'imam al'auza'i auzai wanda ke tabi'i ne yace la bamu ƙablon ba mu shiga walimar da adda kiɗe-kiɗe wala ma'azi ko kuma wanda adda music yana tashi kiɗe-kiɗe wanda suke tashi dukkan yi nau'i na kiɗe-kiɗe ne wancan ya fi kama da na bugun jiki irin wanda ɗan shi a kari ana bugun jiki ana bugun kirji ana taɗe wannan kuma abubuwan kiɗe-kiɗe da ake sawa ana yi ba a yi ka ji wanda kiɗe yace walima aure yanzu alhamdulillah cikin ci gaban da aka yi mafi yawa inda ya walima neman aure ne to zaka ga abu ne wanda ya shafi wa'azi ne ake kira ko wani ba da shawara ne ba dole ba dole kide ba ne to in dai haka ne to babu babu damuwa amma in dai akwai dole ne sai mun ya halatta amma akwai kide kide akwai sabon Allah akwai haduwan sabon maza da mata wannan bai halatta wallahi ta'ala kila da duka alama nan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan bai shafe cikin littafin mu sai akwai tambayoyin da muke yi hankali da irin hukuncin wanda yake kiran sunan jesus yayin da wani abu ya faru kuma alhali musulmi wannan ko alama bai kyauta ba za a mai wa'azi a faɗakar da shi aikin da ya yi kafirci ne aikin da ya amma shi ba kafiri ba ne mutum ya yi aikin kafirci da ba ba ka ce mai kafiri domin kiran jesus kiran wani allah ne ba ya halatta a kira wani allah idan musiba ta samu mutum in ba ta samu tun Allah kaɗai ke kira ka wannan kiran ya kira Jesus ko ya kira wani wali ko ya kira wani annabi Jesus annabin Allah ne duk wannan ba daidai ba ne. kamata a lura sai a ce mai wannan abu babu kyawu a ce mai kana kiran wani Allah ne kadin musiba ta same ka Allah yana cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wace an samu wanda ke cikin tsananin idan ya kira shi idan musiba ta samu Allah cewa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ake kira idan musiba ta samu ba wani malami ko wani shehi ko wani annabi ko wani mala'ika ba wannan ba a kiransu sai a mai bayani wannan shi ne hukuncin shi wallahu ta'ala wannan sai da wani da sauran sun tambaya ce ba don yake malamu ne aka tura coci a makaranta domin mu zo kaya ko da muka je suna amfani da su sai aka ce mu jira su su gama mun share awa daya a ciki muna jira su kare an kama mu abincin kek da lemu duniya ta baya shi da eh, da awa ɗaya ana abubuwa kuna shan lebu da wani abu haka da aka ce ku gama irin hakan tana aukuwa ne yanzu misali wannan zai yi soja yake zai yi aike su kuma dole su je su roku zai yi ɗan sanda yake zai yi aike su je su roku zai yi ɗan ɗan wada su yake yi zai yi aike su je su to amma in kuka je ba su gama sabis ba sai su ta waje ku jira su can waje har su gama sabis amma ba suna ciki suna sabis ba kuma suna ciki zamne da su har awa ɗaya wannan baya halarta inda duk ake saɓa Allah baya halarta mutane su zamna suna saurare wallahu ta'ala wanda ke ba da mutunci a makarantar da suka tashi tsaye wurin gaisa malamai malamai shirme da kusa shari'a a kan cewa idan malami shi ta hajji wani kan sanar da wani gaisa shi a sa wannan hukuncin babu kyawu amma ku kiyaye tashi wajen gaida wani wanda akwai safarin malamai bin ba da rahimahullahu da malamai da yawa suna ganin yana halatta a tasan ma wani a gaida shi saboda dalilai kamar haka na farko annabi sallallahu na na Fatima ta shigo ya tasa mata idan na mashi ko sai ya tashi tsaye domin ya gaida shi domin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke girma muna na Fatima da baya halatta da baya yi na dai kenan na biyu lokacin da aka saukar da ayoyin cikin suratul tauba wa ala salatul ladina kullifu tuban ka bin malik da ya shigo cikin masallaci annabi sallallahu alaihi ce ma kama illa talha ma kama illa talha bin ubaidillah yace ni zo masallaci an saki wani a cikin muna babu wanda ya tashi tsaye sai talha bin ubaidillah wata talha bin ubaidillah ya tashi kuma gaban annabi cikin masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mai bai ce mai don mi don mi ka tashi ba sai dai dama inda matsalar kake wanda ke son a tasan mai idan mutum zai zo waje idan ba a tashi ba sai ya ji zafi to ya shiga matsala don shi ana zai ce babu wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba kamar manzon Allah amma ba su kasan mai saboda suke ganin kyama da fuska kai in an tashi yana jin ba da na ɗaya kenan na biyu kuma shi kai ya ce man arada an yata masalan nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan na. duk wanda yake so mutane su tasan mai tsaye to ya taradin mazaunin shi a wuta don ka bayar da kyawo kaso mutane su kasan mata in mutane sun tashi don kansu kai kuma in ba su tashi ba ba za ka samu damuwa ba manya-manyan malamai su bin ba da wasu suna ganin cewa wannan babu babu laifi domin wa'ancan hadisan na annabi ya tashi inda haramun ne fassan da ba zai tashi ba tsala bin ubaidillah ya tashi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kun ba a yin abin da yake haramun ne gaban shi bai magana ba amma duk malaman da masu yana halatta a tashi kuma su ne baya halatta a tashi suna ganin in dai ka so a tashi to wannan kayi babban haramun wanda zaka tanaji wajen ka abu ta kuma girman kai ne yake so kuke so mutane sai sun tashi in ka zo waje sai mutane dole sun tashi wannan akwai nau'i na girman kai wanda yake mai da kyau wallahi ta'ala wannan mutane ne sun shi to a gida amma ba a lafiya ba an tsaye a aji eh wannan ita ne tsammanin da kasance tambaya ta farko tun tambaya ta farko ni tsammanin za ta gani ce na farko dai abin da ke so ne hoto wanda ya gudane gaba ɗaya ba ya shi ya fi kowa gaba ɗaya ya fita cikin sabani sai mun ce hoto muna nufin da hannu bidiyo a misali mutumin da zai zana ɗauka da bidiyo ko an nosha a mta ko an nosha a sunna tv a karatu ne sanai zai ce hoto hoto wannan ba na kamara wannan ba daidai ba ne hoto kowane hoto ne na bidiyo hoto ne don shi mallamai na addinin musulunci da ba su yarda da hoto ba ba ka taɓa ganin bidiyonsu ba shek na su jina albaniya da sisnatul huda wa nur kasa dubu da wani abu ne amma ba ka taba ganin na bidiyon su ba kuma lokacin shi akwai bidiyo akwai bidiyo kamara amma baya baya gani yana halatta azamai bidiyo kamara ana ɗauka kai shi baya halatta dan shi baya yi bin ba baya ba taba ganin bidiyo ne yana karatu ba in ma ka samu wani abu ya ɗauka bai sani ba muhammad bin salil usaimin akwai bidiyo ne ɗaya da aka yi a us akwai ɗaya wanda aka yi a riyadh in ba su ba ba za ka samu wani bidiyo ne bayan karantar da littafai Allah ya sai aka biya ta kowa yawan karantar da littafai akwai audience amma ba zai bayyana zo da bidiyo kamar a ɗauka domin a sa a wani tv ba um, duk waɗannan shi abu musul abbas har yanzu yana nan yana kautar da duk cikin sita a masallaci nan ba za ka taɓa ganin bidiyon su ba domin ba zai bari a yi ba wannan shi ne shine katabori na farko wanda ke ni na na yi kyama gaba ɗaya gaba ɗaya na fita ba zan yi ba wannan shi ya fi kowa tsira da addini ne shi ya fi kowa zama aslam kuma wanda ake ke da wannan fahimtar yana halarta ya yaɗa sai ya kira mutane zuwa gare ta amma abinda ba a yi baka cilasta mutane dole sai sun fahimta misali suna da wata fahimta saɓani haka domin shi hoto na kyamara akwai saɓani tsakani kuma saɓani ne wanda ake diba tsakani yanzu shi abin da makaranta nan annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya masu waɗannan hotunan za a azabtar da su wani alkiyama ce ko raya abin da kuka halatta su masu cewa ya ɗauki mutum hoto masu cewa ya ɗauki mutum hoto ba koyon halitta Allah ka yi ba ta suka ma wannan littafin ne ka yi photocopy ya za a ce wannan nawa ne za a ce na albani ne za ka in ka ɗauki hoto brown za a ce wani wannan za a ce Allah ya yi shi ba ta ɗaukar ce hoto a nuna maka amma ta ka zana nasa ko ta ce yanzu ka yi koyi da halitta Allah haka suke cewa wata in ka bi cewa ba ka ɗauka kowane iri ka fita to wannan ya fi zama aslam ya fi tsira a addininka ya fi tsira a mutuncinka wanda suke da ra'ayin cewa ana ɗaukar na kyamara suna da waɗanda suka tafi cikin malamai cewa ana ɗauka domin shi ba irin wancan hoton ba ne shi kamar photocopy ne na ɗauki abu yadda yake da an gani wanda za a ce allah ya yi wannan ba irin wancan ba ne amma duk abin da shafi mutu amma shi ma na kyamara duk wanda za a rata yawa ko a ajiye shi domin girmamawa to ba ya halatta inda za a rata ya shi ko a ajiye shi domin girmamawa ba ya halatta dama abubuwa guda biyu suka sa aka haranta hoto shek nasiru albani yana da magana a kai ko a wannan littafin za mu cimma ko kuma ina zama littafi ya rubuta musamman a kai abu na farko shine muzaha koyi da halitta Allah kace Allah ya yi kai ma za ka yi don shi aka ce yana halatta ka yi babu kai duk hoton da za a ɗauka babu kai da yana halatta ya kasance cewa a ɗauki hoto babu kai annabi ya ce inna masuratu ar ra'a na taɓa ɗauka wasu mutane su da yana da ra'ayin ba a ɗauka gaba ɗaya suka daidaita da ɗauka babu kai ne ba su kamara da kuma sun ji an wanke lokacin da an wanke kawai su gaba babu kai saboda ai annabi ya ce inna masuratu ar-ra'as kai shi ne to inda za a ɗauka babu kai da babu matsala na ɗaya kenan na na biyu kuma wuce iyaka ana gudu a wuce iyaka da shi a ɗauki hoto wani shehi a ɗauki hoto wani babba daga na ake wucewa ya kasance an bautata mai amma ala kulli halin samari duk wanda ya bari gaba ɗaya kowanne iri aslam shi ya fi tsira da addini ne kamar yadda wancan manyan mallamai da ni gaya muku wanda yake da mutum mutumi ko wanda ake rasa yawa wannan bayan halatta kaulan wahidan kada an bil wallahu ta'ala alhamdulillah akwai sauran wannan wata ko kuma kasu mai sauran alhamis a masallacin buhari shi da cikin kwaro da yawa a suna mutane sai kama ba su ko da tishara sun arcewa wannan wata ya aka je wata ya tantancewa wanda ya zo shi a dan kwamitin halitta wanda shara in ba ta zo shi kenan ba za ka haɗa da zuba an shekar shi za ka tsari a halitta wanda ma ba ka halitta ko in ka halitta ba ya karsu ba ya ke yi ranar alhamis ta kowa da ƙarshen wata ba wani alamis mai zuwa bayan sanar kuma da masallacin ko da zuwa shi Allah ya wani kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma